Barkan ku da zuwa tasha ta ta kai ta online tech inda muke kawo muku duka sabon ci gaba ta fannin technology tare da online businesses. A kamar kullum wannan ma wani sabon Tron investment ne mai suna trx.site wanda shi ma dai kamar yadda kuke gani kowa ya san yadda ake registration. So kai tsaye za mu ido registration bayan mun ida registration za shiga cikin shi za ku ga yadda yake. So a at least dai ba ma sai mun tsaya muna ta bayani sosai akan shi ba kowa ya san yadda irin wannan Tron investment ne yake. Kai tsaye idan kai registration da su da zaran ka yi registration akwai wani da ah, kama a ce free TRX da suke bada wanda shine zai taimake ka wurin cloud mining ɗinka a ah, kamar yadda kowane yake so wannan shi ma da irin nashi daban za ku ga cewa Tron guda dubu ɗaya ne suke baka bayan ka yi registration so yanzu kai tsaye duka bayan ka yi registration za ka ga cewa abin da za ka yi a ah, na biyu a nan wurin shine za ka je ka kai repositing Tron wanda idan kai repositing Tron shine za ka rinka samun wato 3% na wannan Tron ɗin da ka sanya kafin mu wuce wurin repositing Tron za ku ga cewa akwai wani wuri na inda ka rubuta trending so ana so a kowace rana after 24 hours ka rinka shigowa wannan wurin in ka shigo kai tsaye sai ka taba wurin wannan wurin receipt domin ya baka damar cewa a nan ne zaka ga cloud mining din da yake yana ƙara karuwa idan ka taba wurin wannan receipt din so kai tsaye za ga cewa tron ɗinka yana karuwa a wannan wurin kamar yadda nawa ya ƙare yanzu so yanzu ba abin da za mu yi kawai shine zan je in gwada muku yadda zaka yi depositing bayan ka yi depositing kawai yadda za yi withdrawal so insha Allah tunda wannan ba investment ke cikin shi ba ba komai ba so kai tsaye za ka taɓa wannan wurin inda aka rubuta maka kawai deposit za ka taɓa shi kamar haka so da ka taɓa nan wurin kawai sai ka zo ka kwashe wannan wurin inda aka rubuta maka a copy wallet address so da ka wannan sai ka zo kawai cikin trust wallet ɗinka a alal misali kamar haka da ka zo cikin trust wallet ɗinka yanzu kawai zan tura turon ne guda hamsin kai tsaye sai ka danna send a wannan wurin ka taba first sai kawai ka zo ka danna 50 ya danganci da kai guda nawa kake so ka sanya ni ina so in sanya 50 ne domin in gwada muku so da kayi haka kawai sai ka zo ka danna confirm so da zaran kayi confirm sai ka taba wannan wurin a tutun da in kai ka sanya password so yanzu kawai zan danna receive saboda ba sai na sake dawo ba kuma ina so in yi withdrawal so kai tsaye kawai sai in dawo nan cikin site din nan da na dawo a nan wurin kawai sai in taba wannan wuri inda aka rubuta man get za. a wato the deposit amount so kai tsaye kawai sai in taba shi kamar haka so idan kawai na taba shi kamar haka a abin da zan yi kawai zan dan taba shi alal misali kamar haka so idan tabbatar da cewa ya tabu kawai shikenan sai in dawo bayan in taba nan wurin inda aka rubuta mine din nan so da an yi sai in dan yi refreshing din shi zan ci gaba da refreshing din shi har sai wannan tron din nawa da na sanya ya shigo Uh, so kai tsaye za ga cewa da ka dan yi refreshin ba wanda ɗaya zaka yi sosai ba kawai za ga cewa ga din ka nan ya shigo so ni wannan wanda na sanya ne so yanzu kawai zan danna withdrawal a nan wurin da na zo da ga cewa tunda na sanya tron 50 ne zan iya samun tron 1.25 idan da a ce na sa tron 100 ne zan iya samun tron a wato guda uku kenan a kowace rana su yanzu kai tsaye kawai a nan wurin sai in zo in sanya wannan sai in taba a nan wurin sai in sanya wannan a wato 1.25 tron idan na sanya nan wurin kuma sai in zo in sanya wallet address ita wacce nake so tron ina ya shiga so na wurin kawai zan danna security a password ɗina ya shigo kawai sai in danna confirm kamar haka su yanzu kawai za ku ga ce min a withdrawal successful so kai tsaye zan koma cikin trust wallet domin ku tabbatar da cewa shin ya shigo ko ko bai shigo ba so yanzu kawai za ka ɗan yi refreshing a trust wallet ɗinka alal misali kamar haka so idan ka ɗan yi refreshing za ku ga cewa ga shi nan wurin 1.25 tron ya shigo so wannan investment ɗin haka yake kai tsaye yanzu abin da ya rage sai idan kana so ka yi referral kai tsaye kawai zaka zo ka taba wannan wurin da aka rubuta maka shiya idan ka taba shi nan wurin inda aka rubuta shiya sai ka zo ka ɗauki referral link ɗinka alal misali wannan wurin inda ga rubuta maka copy link so da ka taba shi kama haka zaka kawai kai copy link ɗinka zaka je ka rarraba shi ne a cikin duk inda kake so ka sanya shi wani WhatsApp ne Telegram ne da duk inda kake so a ka sanya shi so wannan plus wannan tsarin haka yake wanda kuma insha Allah za ga cewa akwai promotion wallet a nan wurin wannan promotion wallet din shine duk wanda kai referral ya sanya Tron a wato dan wata dan riba da za su rinka baka kenan kai a nan wurin za su baka irin kamar a ce referral bonus wanda ka gayyaci wani ne ya sanya so abin da suke bada a nan wurin kenan so wannan shine so idan ka taba wurin wannan mine din kuma in ka dan taho nan kasa zaka ga wurin profit list alal misali zaka ga na wurin akwai profit list wanda idan ka taba shaka zaka ga cewa wannan profit list din shi kuma irin kama a ce nan ne duka duk wani abu shige da fice na incomes din da kake samu na cikin wannan trend din a nan wurin zaka ganshi bayan nan wurin kuma zaka ga cewa idan ka sake dawowa baya zaka ga akwai a nan wurin zaka ga akwai basic transfer basic alal misali kana da a tron a cikin